mandamiento rahmatullahi jama'a muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana kusan dakta karshe na wannan taro da ake yi muna godiya Allah ya saka wa kowa da alheri da yake wasu daga cikin iyaye na malamai na duk yi bayanin cewa na yi magana da turanci ɗazu kuma saƙon nan bai bi da kai ba akwai inda ake son saƙon nan ya kai to Allah ya yi hakuri wannan kusan dai in ce shine na farko ba a rasa kurakurai da muka yi a wannan wuri muna neman yafiya ga Allah subhanahu ta'ala da kuma malaman da muka gayyata da iyaye da duk sauran mutanen da ke nan da a yafe mu insha Allah na gaba Allah ya kai za a gyara insha Allah Allah ya saka wa kowa da alheri magana da nake yi dazu shine maganar yara da sun kai debate da yake duk malamai na sun yi bayani nace idan kuka kalli yaran nan sun yi karatun ƙur'ani sun yi manzuma sun yi hadisai ga suna hudu ba kuma sun fito suna yin debate wasu na magana a ya an kai waɗanda suna da uniform na islamiyya kuma gashi suna debate waɗanda suna da uniform na nan kuma suna karatun ƙur'ani ya aka yi haka sai ni ce to mu dai nan Allah ya sani integrated curriculum muke amfani da shi wanda yake yaro ko a primary school muƙaddar kafin islamiyya ke zuwa ko ina ba mu yadda ya shigo ya ratso cikin almasu da a akademi ya ta ba ba tare da ilimin nan na addini ba daga ciki 30% kashi 30 daga cikin 100 na kwarkwalon namu lalle lalle idan ka shigo kana iya jin ana karatun qur'ani kai tana maki kace ah ya aka yi haka ina makarantar boko ce kuma sun ji ana karatun Kur'ani. tabbas muna da shi a cikin timetable nasu kowane aji kuma daga cikin malaman za ku ga munan wani abin mamaki za ka ga malami a nan sashen conventional shi ne malami a tafis ko shi ne malami a islamiyya ko ya dawo da daddare ka gan shi yana daga cikin malamai ko malaman ba haka na dai suka ba kakka ga malami na chemistry ko yana english ka ce ka ka taba shi ka taba shi kana iya je ya sako ma akwai aya ta he eh so shi yasa wannan makaranta ɗaya daga cikin standard na ta kenan ɗaya daga cikin qualities na ta kenan wanda yake muna bukata da bara ga iyaye da su ƙara kawo muna yara a wannan makaranta admission na nan da za a yi yanzu insha Allah gabanas nan ko ina da cewa a kawo su insha Allah insha Allah za a sha mamaki nan da ɗan lokaci kaɗan da yadda Allah da yadda Allah za su zama mahaddata alƙur'ani gaba ɗaya kammalawa za su yi nan sun riga sun gangaro ba burki Allah ya sa mu dace Allah ya sa ka kowa da الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba adu manya-manyan iyayena da malamaina da shugabannina musamman babban malamin alkur'ani dr sani abdullahi jos da wanda ya asasa wannan aikin na alkhairi alhaji aminu musa da daraktan wannan makarantar dr malami da alhaji aliyu fc professor aminu mande da basa alhaji sidi buhari da ashek siraju kure hafizahullah da sauran manya-manyan duwaye da annan a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yanzu ba a buƙatar sai an ce ilmiya da fa'ida ko kai abin da alhaji siraji kure ya yi da farko hannun hasala da shi da ya fara maganar man da duniya fa alai bil imci yanzu wannan tun shekara bakwai shi ne kaka yi sai a shi ya tafi dakata zai kawo wasu da ya yadda wannan ɗaya don duk tun shekara bakwai da suka wuce in muka tashe shi magana wannan ita ɗaya jura ta ba a rana duniya haka a ɗaya bai ɗaya kawa a rana ashe ashe ayoyi da nan ɗaya hadda ya waƙoƙi ala kullu shay'in ma khalallaha baqilu wa kullu na'imin la wahalata za'ilu haka shu'ara ake karanta to Allah ya saka da alkhairi wannan ɗan ya isa yanzu ku ji Dr. Sani Abdullahi Jos ana maganar Qur'ani duk duniya amma in yanzu ya karanta waɗannan ayoyi da komai da kuma kai kabara ba malami siraji na karanta bai <laughs> kabara shi da fa'ida irin su su yi karatu su shiga inda ba a shiga kun san jami'an madina lokacin tana daura in suka zo irin sakkwato yin daura idan akwai ɗan sarkin musulmi ɗan waye sai su ba shi automatic admission wasu ba su sani wasu su tunanin a ah, wai ko kuɗi aka ba su ba su buƙatar kuɗi su tunaninsu wata ran wannan zai zama sarkin musulmi in ya tashi taimakon da zai wa addini ya ga kudin talaka duk inda ya kai moya ta ba ta kai inda irin wannan mutumin yake kai don haka muna jin daɗi irin abubuwan da alhaji siraju kai ina tabbatar ma profesa alhaji profesa uh, aminu mode cewa ba mai yake so ne ba ba mai yake so da kasashen larabawa ba kawai ilimin addini ne a cikin rai ne yana son addini yana son karatu yana son waje sai da ya certificate 1 certificate 2 ya yi diploma sai ya koma yanzu yana digiri jami'a dan fodiyo don shi je wani waje a irin wannan aka bani kyauta sai ni ce to ni wannan kyauta na yi dedicated ita ga Alhaji Siraju Kure saboda an yi digiri an yi masters an dawo kuma ana koyon karatun addini duk inda muke karatun addini tare da shi muke tare da shi muke tafiya wannan ɗaya ya isa ya kasance alama muhimmancin ilimi ya kamata a dage a nema alhaji aminu musa muna taya ka murna da irin wani aiki alheri da kai da kuma mune maka addu'a Allah ya tabbatar da dugadugarka shi kan alhaji sirajo ba wai karatun ɗaya ne yake ba lallai yana irin wa'in ayyukan na alheri da yawa da ƙarshen magana ta yi ya yi magana ikhlas ikhlasin da yake da shi yake ta ɓoyewa shekaran jiya banda jiya kwana biyu da suka wuce sai da muka yi muƙabala da shi ta waya ina ce mai wani aiki alheri ka fito lalle kowa ya san kana yana cewa mana ikhlasi na nake gudu ina ce mai a'a alhaji sirajo ko ikhlasin ka fito ka yi domin in ka yi mutane da yawa za su koyi da kai su ma su yi kuma na tabbata ina kyautata ma zato kana da ikhlasi amma lalle ka fito wa'annan ayyukan da kake yi a boye yana da ayyuka na alkhairi da yawa da yake yi sai ya dinga boyewa saboda ikhlasi sai da ba shawara ya fito da su domin jama'a su gani su ma su koya irin ayyukan da yake ya kasance suna yi Alhaji Aminu Musa Allah ya saka ma da alkai wannan community service ne ko waɗanda ba musulmi ba suka kai wata manzila da daraja na kuɗi da ɗaukaka a al'umma to ana buƙatar sai su yi community service ko kamfuna da akwai bayan sun biya gwamnati tax sun biya haraji ana cewa dole sai sun wa al'umma wasu abubuwa ina kira ga masu kuɗin mu da su fito su kyautata su irin waɗannan ayyukan na taimakon al'umma Profesa Aminu Mande ya yi wani magana mai kyawo cewa wannan lokaci ana buƙatar tarbiyya ana buƙatar certificate sannan ana buƙatar skills babban matsalar da muke samu shine rashin skills tarbiyya da skills ka same sun fi maka certificate idan ka samu tarbiyya da skills wannan jelani dan sokoto ne jelani aliyu wanda yake dj na waye ya taɓa wata lacca a abu zaria ciki yake faɗin cewa a usa da yake aiki har ya gama ba a taɓa tambaya ta certificate ɗin shi ba kawai abin da ake so a ga skills ɗin shi ka certificate din shi ta ya ce ko ba ta kwarai ba ce wani ɗalibi na ingila ya same ni ce shi zai bar digiri hankali na ya tashi za ka bar digiri yake saboda ina da skills inda ake bukata aikin da ni kama ina yi bai bukata digiri na za ka na yi da sajin zan bar daga hankali ya tashi ya ce mala it's not a big deal here na wani ba wani babban abu ne ko baka da certificate in dai kana da skills inda da za su iya tallafa ka su tallabe ka mu koya ma yare da ke makarantun secondary schools da yare da ke a universities da jami'o'i escos yanzu mutane gwamnati da kyar ta ɗauki nauyin ɗalibai sun yi karatu an ce ɗalibi kira ɗan jihar sokoto mutum dubu sun yi graduating bana a gwamnati ta taimake su a jami'ar ɗan fodiyo a sokoto state university a coe suka gama kuma a ce gwamnati za ta koma ba su aiki in gwamnatin ta yi haka to ta ci amana talakawa duk yanan talakawa da ya kamata a gyara musu titi ya kamata a gaya musu ruwan wanwo ya kamata a gaya musu wutar lantarki ya kamata a ba su tallafi ta koma sai wasu mutane an rabiyar albashi da ita ga mutane 'yan kaɗan don haka yanzu gwamnati ta kasance duk abin da take iya yi shine biyan albashi biyan albashi tallafa ma wasu mutane 'yan kaɗan ne sai a dinga samun redundancy sai a ma'aikata sai a ɗauki mutum akwai mutum talatin wai ba mutum biyar ɗaya ka aiki to dole a kuma daga wasu karatu a ƙara sai zan biyan albashi da ake ga mutanen da ba su aiki amma in wancan mutanen dubu da suka hito daga university talatin ɗin su kafinta su kai talatin ɗin su gyara wuta su kai. talatin ɗin su aikin plumbing su kai talatin ɗin su sun iya ɗinkin tela sun kafa kamfuna na tela talatin ɗin su sun iya kaza sai kasance sun samu aiki sun samar ma wasu aiki sun biya gwamnati haraji don dole gwamnati gyara titi don dole gwamnati gyara ruwa don dole duk ƙasashen da aka ci gaba haka ake yi babu ƙasashen da duk ƙasashen da ya kasance cewa ma'aikatan gwamnati su suka fi yawa to wannan shine aka ce matalauci da an kasance wani na kaka aiki ministry kaza wani na ka aiki aiki gwamnati to kawai ba sai an gaya maka ba wannan take ƙasar talakawa ka yi zama ingila har ka gama da kai ka samu da kyau aikin gwamnati yake yi kowa aikin kamfani kaza aikin kamfani kaza aikin zaman kaina aikin zaman kaina yanzu misali in ka tafi kamfanin buwa da muke da shi na siminti a Sokoto in akwai iri ne guda goma guda ashirin a Sokoto mutane sakkwato sun waraka irin tufafin da mai aiki kamfanin buwa yake sawa na aikin ministry kaza bai sa irin shi don gwamnati ba ta iya bashi irin wani albashi irin motar da yake shiga ya ce ya kai darakta a kamfanin buwa ya kai darakta a gwamnatin jiha ba ya iya shiga wannan in dai ba kudin jama'a zai sace ba saboda me saboda gwamnatin jiha ba ta da kudi ba ta da abin da iya ba darakta kudi ya hawa amma kamfanin buwa yana da yanzu a ce ga kamfanin siminti ga wani kamfanin siminti ga kamfanin rake ga wani kamfanin kamfanin shuga ga kamfanin kaza sai ka ga jama'a ta a sun cika ba sai ka ga kowa yana wa gida ne fenti kowa yana sa giza kowa yana sa irin wannan tufafin na dr malami sai ga kowa ya yi christmas saboda me saboda yanzu akwai private institutions akwai private ma'aikatu da ke ɗauka aiki Ba ka skills zuwa allah a koya kuma a fara da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa har zuwa inda kai steve job wanda yake da wannan kamfanin na apple iphone waye ya faɗi yadda ya fara duk wani babban mai kuɗi a duniya wata a airport na london na taɓa ganin wani abu an rubuta an ce two thirds of world billionaires started from scratch biyu bisa uku na duk manya-manyan masu kuɗin duniya sun fara da shushana da kafa wani ɗinkin tela da kafa duk manya-manyan billionaires da kake ji a duniya biyu bisa uku sun fara da kaɗan idan ba mu koya ma yara skills ba ba mu koya ma yara waɗannan sana'o'in suka taso da su ba za su zama sun dogara ga gwamnati don haka dole gwamnati ta kasa ya kara albashi a dinga ɗaukar mutane aiki ana ba su dubu sha takwas dubu sha biyar wata a yi wata ran ba a yi ba sai gari ya lalace amma in sun ka kafu da kafar su to za su taimaka ma jama'a su biya gwamnati tax su taimaka ma su ɗauke su aiki ba su jira ɗauke su ba kuma su samu su samu tsayuwa da kansu akwai babban mai magana ana ce mai malami a ba malami ba ne amma dai public speaker ne balarabe ne a ƙasar kuwait yake wata ya ce da wannan zan rufe ya ce a da akwai wasu mutane da ake ce ma bayi a da akwai wasu mutane da ake ce ma bayi bayi yadda suke a da shine baya tafiya sai ya gaya mai gida ne bawa bai tafiya ko sanar juma'a bai tafiya sai da izinin mai gida ne da abin da suke yi babu wani abu da suke yi sai an ba su izini yanzu an ban magana bayi yanzu civil servant ake su bayi na zamani in za ka yi tafiya sai ka rubuta ka ka gaya ma ya yellow da fatima sai ka gaya ma commissioner da famsel sai ka yi kaza cewa zan yi tafiya a da ba wa ka haka ba a yadda ba wa yi tafiya ba to amma yanzu in ki adda kamfanin ka ki adda sana'arka ka wuce wannan kangin na bauta na zamani cewa ko ni aka yi sai ka faɗi duk da ciki gare ki ba ki iya zuwa sai ki ta faɗi ka jira aka yi a baka albashi jira aka ayi kaza don ka mu tashi mu yanta kanmu ta hanyar koyon skills ta yi koyon sana'o'i ta hanyar dogaro da kai sai mu taimaki al'umma idan kasan ka akwai mutum uku daga cin abinci kasan ka akwai mutum biyar daga cin abinci in baka yi haka ba to lallai fa in aikin gwamnati za ka yi radda ganka da mota mai kyau an san sata ta kai ga jama'a radda a ganka da gida mai kyau an san sata shi kai ga jama'a amma in kana tsayuwa da kanka to an san za ka iya muna roƙo wa'annan yaran Allah ya sa musu albarka da su da mu duka da iyayensu babban abin alfahari ne ya kasance ka kai ɗanka makaranta ana koya mai ana nuna mai ana koyar da shi ilmi kuma ana koyar da shi sana'o'i Allah ya zauna da jihar mu ta Sokoto lafiya wayannan bala'o'i da rashin ah, zaman lafiya da yake a gabashin Sokoto Allah ya kawo mana ƙarshen shi a Sokoto da Zamfara da Katsina da Niger da duk sauran garuruwan musulmi Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya ƙara mana rayuwar mu albarka gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi rabbul alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بجرمة كمشنا بجرمة بروبرايتنا وانا مكرنتا من يمن يما لبيد سكهدا وانا ولي بجرمة basa na jami'ar usman dan fodiyo da sauran manya-manyan malamai da suka da malaman yara da su ɗalibai da waɗanda muka taru domin mu musu walima da masu ɗaukan hoto duk ne muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a da farko ina miƙa godiya ta ga Allah ta'ala da ya nuna min wannan abin da ya faranta min rayuwa a lokacin da yara suke karatu ga karatun Qur'ani kuma karatun daki daki bisa ga kira'o'i daban-daban haka nan kuma ga kwarewa wurin harkar boko wanda kamar yadda muka ji a gurin malam malami wannan na daga cikin muhimmin abu kuma yana daga cikin abubuwan da lalle ana sa a wannan zamani dole ne yaran mu zamanto suna da alkur'ani kuma dole ne ya zamanto suna da karatun boko ba kuma ya taɓarɓar mana da kasan nan ba ba ta samun masu karatun boko ba tare da tarbiyyar ta addini ba Daga mutum ya yi karatun koko, ya kai koniya ya kai a miƙa masa amanar al'umma amma bai san abin da Allah ya ce bai san da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bai san muhimmancin amana ba bai san ayoyin amana da hadisan amana duk bai san su ba sai aka dinga samun matsala su kuma waɗanda suka karanci alkur'ani suka karanci hadisi suka karanci amana suka ƙware su kuma ba su karanci boko ba na haka da an zo sai a ce gefen shugabanci ba nasu ba ne sai abin ya zama ga wanda suka cancanta an kau da su ga waɗanda ba su cancanta ba su suka zo suka haye amma lokacin da ake samun dama a samu a haɗe ka iya ƙur'ani kuma ka iya boko an zo bokon a buga da kai kuma ka kai ka zama mai rike amana saboda kai ka karanta alƙur'ani kai ka karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da ka irin waɗannan makarantu hakika su ne waɗanda za su biya mana irin waɗannan buƙatu a duk lokacin da muke samun irin waɗannan makarantu hakika muna cikin alkhairi a duk lokacin da muka raksa su to hakika muna da matsaloli kuma matsala ba karama ba don haka ina matukar godiya ina matukar roƙon Allah ya saka ma wannan bawan Allah Alhaji Aminu Musa da ya kafa irin wannan makaranta wannan makaranta Allah kadai ya san irin ladan da za ta dinga tara masa yanzu gashi ya zo ya zauna ya ga yara sun yi karatun alkur'ani wannan sun yi hadisi wannan ya yi kuɗi ba duk mai musabbabi shine musabbabi ko wannan daɗin da zai ji a rayuwa ya isa sakayya ballantana wannan ba komai ba bane akan sakayyar da Allah zai masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya mutu aikinsa ya tsaya sai ɗayan uku sadaka jariya wannan ita ce babbar sadaka jariya in kana da irin wannan ka dasa makaranta ka dasa wurin karantar da yara alkur'ani ko da bayan ka mutu kana cikin kabari matukar karatun nan na ci gaba to ladan ka zai ci gaba da zuwa sai dai ka ga lada na ta tahowa don haka ina roƙon Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka haka nan Allah ta'ala ya ƙara yalwata mana irin alhaji Aminu a kowace anguwa an maka sami irin wannan hakika matsalolin ba za su kawo sannan kuma na kira ƙarin kira ga malamai da ke karantar da waɗannan yara cewa babban abin da ake bukata dama shine yara su san bokon bisa tarbiyya ta addini kar mu ɗauka cewa wai boko shine sanin ilimin boko tare da tarbiyya da ɗabi'a ta mutanen turai ba haka ba ne ilimi daban ɗabi'arsu daban ilimi daban yarensu daban muna amfani da yarensu gurin neman ilimin nan amma ba buƙatar sai mun ɗauki ɗabi'arsu farko lokacin da suka shigo mana da karatun boko makarantun boko mace ba ta zuwa da hijabi idan mace ta je makarantar boko da hijabi ta yi laifi haka nan mace ba ta zuwa da lullubi har kasa sai dai ta saka ɗan siket ta iya gwiwa kuma lokacin haka aka ɗauka karatun bokon haka ya gada sai da haka haka lokacin da mutanen mu suka tsaya suka gamci cewa karatu daban al'ada daban muna da tamu al'ada kammalalliya muna da namu ɗabi'u kammalallu ba ma buƙatan aran waɗannan abin da muke bukata gare su kawai shine ilimin to da haka wannan ya nuna mana cewa mu koya ma yara karatu ba tare da mun koya musu ɗabi'u irin da turawa ba ba buƙatar sai mun dinga koya ma yara rawa muna koya musu rawa za mu koya musu turanci su rike su haddace su karanta amma ba sai sun suna rawa ba ta da wannan rawa da kada ganga da waye duk ɗabi'a ce ta mutanen turai ba mu da buƙatar wannan don haka yana da kyau duk inda muke wannan mu cewa ba bukatan mu bace ɗabi'a da halaye da al'adunsu ba mu da bukata muna da namu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama da shi ya wuce wannan don haka mu rike ɗabi'a mu kamar yadda muke da hijabi gashi muna gani yaran mu cikin hijabi suna karatu Ba an ɗauka ba a karatu sai da ebe hijabi to haka nan ma za mu koya wa yara karatu mu koya musu duk irin bokon da muke so mu kai ba tare da mun koya musu ɗabi'u irin ta turawa ba Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan malamai da na gansu na ga malaman Qur'ani kala kala waɗanda na san su da karatun Qur'ani kuma na san su da halaye kyawawa na ji daɗin ganin su a gurin nan ga nan suna karantar da yara duk da cewa suna da irin matsala guda ina fatan Allah ya sa su warware matsala da yawa daga cikin su ga guda ne amma ba aure wanda ita ce babban matsalar su ya kamata su magance wanda matsala dan su kammala amma dai kamala ta qur'ani da halaye akwai ta Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum assalamu alaikum honorable commissioner da kuma malamai na da hannun wuri da yake ni ɗalibi ne magashi an ce in tashi in ce wani abu game da a taron wanda ya shafi ɗalibai to hakikani na ji daɗi kwarai da yadda ga yara suka yi ƙoƙari na haɗa ƙur'ani kuma suka yi presentation na turanci wanda yake yana da kyau mutum ya zan yana da both knowledge western and islamic knowledge yana da ilimi na addini da kuma ilimi na na zamani wanda yake da magamallan mu suka koya mana suka gaya mana ina kodayaushe yaushe ana cewa mara da duniya duk wanda ke nuhin duniya fa alaihi bi ilmin da ilimi ake samunta man hara da akhirah wanda duk ke kuma son lahira fa alaihi bi ilmin kuma wanda ke son su gaba daya kuma duk ne sai da ilimi ne to a hakikan yana da kyau mutum yana da ilimi da na addini na zamani domin ya sanya da zai ta addinin addininsa kuma ya da zai ta da al'amuransa na duniya hakikanin gaskiya na ji daɗi da ni ga babana ya yi wannan makaranta domin ita ce sadakar zariya wadda mutum zai iskiya na alkiyama duk abin da ka tsara ko duk ni'imar da kake ciki to mai gushewa ce wani mawaki cikin mawaƙin jahiliya suka ce kullum na'imin la mahalata za'ilun dukkan ni'ima babu makawa mai gushewa ce sai ta aljanna to kaga mutum in yayi tanadin lahira to wannan abu ne mai kyau kuma ya zan ya yi ƙoƙari cikin ayar da Allah ya kawo ta alƙur'ani ya ce ya ayyu hallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku yadda dukiya ko ƴaƴa su kage ku daga ambaton Allah amma ya alzalik waɗanda suka aikata haka fa ulaika hum khasirun sun yi hasara to kaga wannan abu ne wanda shi dukiya dai ko harkar shagulla ne bata kange shi ba da ya ga cewa me ya kamata ya gabatar dan gobe ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin fattaqullaha inna allaha khabirun kuma bima ta'maluna Allah zai ba mu labari ga dukkan abubuwan da muka aikata kuma wannan aya bayan wannan aya ta ya ayyuhal ladzina amlatu lakum sai ta biyo da wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da Allah ya azurta ku min qabl an yati ahadakum al-maut kayan mutuwa ta zo ɗaya daga cikin ku ko ya kula ce rabbi laula akhartani Allah ya min jirgiri ila ajalin qarib zuwa ga dan lokaci kaɗan fa asaddaq wa akun kuma min salihin in kasance daga cikin salihai so kaga yana da kyau mutum ya san menene ya kamata ya yi domin gobensa wannan duniya lokaci kaɗan ne a mutum shi mutu in ashat kariran falmautu za'iquha lahiquha ko da ka rayu kaɗan to mutuwa daidai sai ka abu in ma ya mutu yomin to sai ya mutu gadan in ma baka mutu ba yau gobe za ka mutu almautu kasun mutuwa wani abin da kohi ne wanda walmar ha dole mutu ya ne da kowane muna sai mu mutu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa mu dace kuma wannan al'amari da aka yi Allah ka sa alheri ciki kuma Allah ka sa don Allah muka yi a saka gilasi wannan abu Allah ya sa don Allah aka yi kuma Allah ya sa mai karshe mai kyau kuma ya yi makuwa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله alaikum da yake irin wannan ya an irin malam sadu jos da irin aminu manasu yi magana hadda a ce kuma ga su irin malam sani irin malam jabe suna ga wuri to gaskiya ba sai an kira kowa ba waɗannan sun isa su yi magana don in su magana duk muna da kai ba a jin ta ba ganin ta don sun kai makwala ga waɗannan abubuwan amma zan ɗaya bayan kai takaice game da musamman shi wanda ya asasa wannan makaranta. waton amini na malam aminu musa ina ya tunowa ina ɗaya daga cikin wanda ya fara shawarta ga shi na son ya asasa irin wannan makaranta. wanda yake lalle na ba shawarci da yawa sosai Allah sa ya tabbatar da wannan makaranta. kuma na sha rakko shi mutu wannan makarantar wani bi daga airport nolan directly ya ga abin da makarantar ciki amma ban taɓa sanin makarantar ta kai wannan matsayi ba irin ba yau wata alhaƙiƙa da ya gayyace ni wannan bikin yau don ina da wasu larori masu muhimmanci niyyata in zo na minti goma zuwa sha biyar in eh, ban kwana in wuce amma ganin yadda ɗalibai ke nuna hazaƙa ta karatu iri daban-daban to gaskiya abin ya burge ni daga ina ba zan bar wannan ba sai an aikin wannan taron gaba ɗaya musamman musamman makaranta alƙur'ani wato na saurari karatu na alƙur'ani tekra daban-daban gaskiya abin ya burge musamman in kajiyar suke fitar da mahallin hurufinsu alhali hausawa ne ba larabawa gaskiya abin ba mu ce lalata albarka da yake lokaci ya tafi abin da kawai zance da shi malam aminu da malaman makarantar da ɗaliban da iyayen yara da suka zuwa nan suna ba da yaran suna karar da su muna musu addu'a Allah saka musu da mazidacin alkhairi sannan kuma Allah sa mu kuma da muka ana yi mu kuma Allah ya ba mu ikon koyi da mana abin Allah saka da ayyuka ina ai tunowa akwai sarka mun ka tafi Abuja daga Sokoto da mana Aminu da niyyar zamu yi wani abu bayan kwana ɗaya. bayan kuna ɗaya da na kira shi sai ce ai ya dawo sakwato saboda wata larura na ce faruwa na tsammanin wani abu ne na gata sai ce a ah, wallahi wani abu ya taso game da makarantar tasa da ke dake tana kofari shi ne sa ya dawo don a yi mitin a yi solving wannan problem wannan ya nuna cewa lallai bala aminu suna da kulawa da kuma shawa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 إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقه قولي amma ba shi mayan baki da suke wannan wuri mayan malamanmu da abokan karatunmu da 'ya'yanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu ma da suke wannan wuri ina gaisuwa ta addinin musulunci ina cewa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina fara da gwane ma Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi mai kuma iko akan kowa da komi wanda ya kadir haɗa mu a wannan wuri a wannan makaranta mai albarka al-muhsin global academy domin shaidar wato ba da kyaututtuka da taron jawabai da ba da kyaututtuka na wannan makaranta muna kuma ubangiji Allah subhanahu ta'ala sai duka alkhairi sai albarkarsa a cikin wannan al'amari Allah ya ƙara wannan makaranta mun gode ma Allah akan wannan wato da na tsayo a nan Tunda nike zaune a wannan wuri nike tuna shekara arba'in da sun ka wuce wanda muke zuwa a wannan a nan wata makaranta nan gaba makarantar malam aiki wanda farko farko a wannan lokaci makarantun islamiyya na mata kaɗan ne kwarai a sannan da muke kokarin ana buɗe makarantun islamiyya na mata muka haɗu nan muna zuwa muna ganin mata nan wurin muna kira su nan makarantar malam a shabu ana ma mata wa'azi ana tunatar da su akan muhimmanci karatu da ilimi saka da na zo wannan wuri wallahi ina cike da farin ciki tunda nake zaune wurin nan godiya Allah kawai nake yi duk Allah duk wanda ke wurin ga ta ni cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah ita bai nake ga muku mun da sannan muna ɗalibai a jami'a shekara hiyar shekara arba'in da suka ce prof ya shaida wanda MSS suke shiga unguwa unguwa muna kokarin a buɗe ma mata islamiyoyi muka samu malami guda mu ce to Allah ya kokari wuri kaza a bude islamiyya mata su fara karatu sai yanzu an kai ga wannan unguwa mun samu makarantar da ta amsa sunanta makarantar da ta yi daidai da wato aini mafi alheri wanda manzo Allah ce shine mafi alheri arni shine arni wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka bayani cewa su ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hum arifun billahi wa arifun bi zamani sun san Allah kuma sun san zamanin su sai aka wai gari wannan makarantar ta an samu wannan suna cewa za a an samu ɗalibai maza da mata yara da ƙanana manya da matan aure wanda su himmatu da mi ga sanin Allah da sanin kuma zamanin suke ciki wannan abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata duk wanda ke wannan wuri ya yi tunani a ɗaiɗaikunmu daga baki ɗayanmu mi za mu wace gudunmawa za mu bayar domin wannan al'amari ya bunƙasa a matsayinka na ɗaliba a matsayinka na malami a matsayinka na ɗan makaranta a matsayinka na mazaunin wannan wuri a matsayinka na ɗan kasuwa a matsayinka na jami'an gwamnati a matsayinka ka na malami kai kowane nau'i da kake menene gudunmuwar da zaka bayar domin wannan wuri har zuba ya eh, bunƙasa Allah ya ƙara mai albarka saka muna ƙara bada kyakkyawan godiya ga wanda ya asasa wannan makaranta malam Aminu Musa ubangiji Allah ya ƙara mu duke su albarka ubangiji Allah ya kara musu asu albarka ubangiji Allah ya kara mai falala ya kara mai buɗi da alkhairi Allah ubangiji kai wata mu da irin su irin su a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fata duk wata unguwa mu samu irin wa'annan mutane wanda za su jajirce da rayuwarsu da dukiyarsu da zuriya da suka samu ba su da wata hidima sai mu kawo mu al'umma alkhairi wato mu miftahun lil mu zama to mu ɗan alkhairi ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe saboda babu lokaci bari muku wani waƙe wanda jimal malami ke cewa yace ilimi jama'a mu kula mishi domin tsiran mu a duniya neman ilimi wajibi ne ga maza matan mu gaba ɗaya wanda ya ilimi zai tsira ko wanda ya ji a gobe ya sha wuya wanda ya ilimi zai ɗaukaka wanda ya ji a yi masa dariya fannin ilimi mu yi kowane da na kai da hakika na kariya na siyasa na ibada hada mu'amala da sanin tarihin duniya ICT science technology ta mu yadda a bar mu ga ko kasuwanci luggogi duka mu fahimci dukansu su da ɗaya ɗaya neman ilimi fa akwai wuya mu haɗa da zikir fa da kariya Allahu shi ba mu hakikatan ilimin tsira daga duniya Allahu ka sa mu gaban ka ta gabiya hanya mi kakiya wassalamu alaikum warahmatullahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Ahmad Ghazali from Primary 3 of Al Musin Global Academy. I am here before you to read the book on the importance of the Quran. All praise is due to Allah We person by any woman or angel. Allah subhanahu wa ta'ala said, you recite the Quran directly from one who is always all-knowing. And because it is the word of, the, of Allah, He has guaranteed to protect it is so that there has not been a single change to the Quran over the centuries. Allah subhanahu wa ta'ala said, we have said spirit of violence and all the time. We Iraq claims to be a Muslim, but did not take guidance from the Quran. Then he has gone astray and he will be resurrected on the day of judgment blind. The Quran is a light. If you follow it, it will take you from darkness to light. It will fill your heart with light are Muslims, we have clear duties our responsibilities what are the exact that we believe as completely and every letter in the Quran. We must know that every success and Adani, and I will worship you. It is القرآن آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن نبينا المصطفى خير البرايا من بني أدنان وآله وصحبه أهل القرآن والإيمان أما بعد فاتقوا الله عباد الله وقبلوا على كتاب الله تلاوة وفهما وعملا واعرفوا قدر القرآن وعظم شأنه فما أنزل الله كتابا أعظم منه ولا أكثر خيرا وبركة منه فهو الناسخ للكتب التي قبله والمهيمن عليها قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وجعل الله القرآن شرفا لهذه الأمة ورفعة لها قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أي فيه تعقلون وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي هذا القرآن شرف لك ولقومك وسوف تسألون عنه هل قمتم به أو ضيعتموه وجعل الله القرآن هاديا إلى خير الطرق أعدلها في كل مجال في العقيدة والعبادات والحكم والأخلاق والأحوال والشخصية وغيرها مما تصلح به أمر الدنيا والآخرة قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وجعله, وجعله كتابا كثير الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فمن بركاته أنه روح وحياة للقلوب والأرواح وشفاء وعافية للأبدان ومن قرأه وعمل بما فيه كان شافعا له يوم القيامة ومن مهر فيه كان مع الصفرة الكرام البرة من الملائكة ومن قرأ منه حرفا واحدا كتب له عشر حسنات ثم يضاعف الله لمن يشاء أضعافا كثيرة وقد أفصح الحبيب المصطفى بأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأنهم خيار الناس كما جاء من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه عباد الله عباد الله أكثروا من تلاوة القرآن وأبشروا بالتجارة الناجحة والإرباح المضاعفة قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور أكثروا بتلاوة القرآن وأبشروا به شافعا لكم شفعا فيكم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم بارك لنا في القرآن وانفعنا به يا رحيم يا رحمن اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا يوم نلقاك فنسعد ولا تجعل حجة علينا يوم نلقاك فنشقي برحمتك يا أرحم الراحمين أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه Nursery one, second position, Husseini Adamu. Nursery one, second position, Husseini Adamu. القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتجاني وعليه عبد الخلق يوم بعادهم Number one, second position. Primary one, third position. Juweriya Saudi. Juweriya Saudi, primary one, third position. Primary two, third position. Khadija Ibrahim yearly coming pupils in model Nasma Aliyu Garba. Neatness. Primary one, first position. Hassan Abibu. Hassan Abibu, primary one. Nasritiri. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن primary three first position. primary one third position Juweriya Saudi Juweriya Saudi primary one third position. primary two third position Khadija Ibrahim. Full payment of the school fees. Balikisu Abdulkadir. Balikisu Abdulkadir. Prompt payment of school fees. Segir Sanusi primary four second position Muhammad Abbas Bello Muhammad Abbas Bello primary four second position. primary three second position awao mutu.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 a wannan wurin da kuma wannan walima ta farko a wannan makarantar so ina roƙon Allah mu ɗaukin sarki saka ya kowa da alheri da wanda Allah sa ya halarta da wanda ya yi niyyar zuwa bai ma zo ba saboda wani uzuri da sauransu Allah ya saka musu da alheri ah, kuma ina haka kowa Allah mai da shi gida lahiya yaran mu ɗalibai da ke wannan makarantar muna roƙon Allah shi ba su ilimi mai albarka nagari. gari wanda za su amfani da shi ga addinin su duniyar su da rayuwar su Assalamu alaikum wa rahmatullah. من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Let me